rahoton da amnesty ta gabatar a yau na da matakar daga hankali ba don wani abu ba sai don ta zo da wasu daga cikin matan da abin ya shafa suka ba da bayani da kansu rahoton na amnesty ya mai da hankali ne kan mahimman abubuwa guda uku kamar yadda jami'in hulɗa da kafafen yada labarai na amnesty malam isa sanusi shaida mu. shi dai wannan rahoto yana magana ne akan abubuwa manya guda uku na farko matsalar yunwa mai tsanani da ke damun mata da suka samu kansu a sansanoni yan gudun hijira sakamakon rikicin boko haram sannan na biyu akwai matsalar fyaɗe da cin zarafi da ake yi wa matan nan sannan na uku akwai batun tsaye tsare su da ake yi da tauye musu haƙoƙi da yawa saboda su mata ne shi yasa muka ga cewa tunda ana yawan musu da ƙarerayi ana cewa ba gaskiya bane muka ce to bari mu kawo mutanen da abin ya shafa da kansu na zanta da biyu daga cikin matan da abin ya shafa ga kuma abin da suke cewa sunana binta umar ni ce daya daga matan bama wayanda jami'an tsoro suka wulakanta a cikin bama kam soja da yan gora su duka da mijina suka daure da muka tafi da shi maiduguri soja ya kawo kayan abinci ya ce zai neme ni ya ce ni ina da miji sannan ya cika ba da haka salamu alaikum ni ce ya kura hajji baba gana ba ma lokoli gaman gari dara. ni muna idp kam da yan da sojoji sun shiga hakkinmu muna kawai mun fita mu da mazajenmu sun kama mana mazaje sun gaisu giwa bare yau shekara uku ba mu san inda suke ba mu mata yanzu wani ma ya haifi cikin shege bai da namiji lokacin da muna idp kam na bama ai ba maza ko daya daki ne wani ma bai samu daki ba su so karfi da yaji zaka gani namiji ya riga baka abinci dole zai ce sai yayi amfani da kai kuma shi soja ne har yanzu muna cikin halin nan har kananan yara banda mata banda bazawarai ko kai kana da miji ɗin ko kin so ko bai ki so ba dole sai ya danna ka ci hakki wakilan jama'a daga majalisar dokokin tarayya sun halarci kaddamar da rahoton na amnesty ga kuma abin da sanata shehu sani shaida mun rahoton ba wai kawai shaci faɗi ba ne tunda ya faɗi sunaye ya kuma nuna inda aka yi waɗannan abubuwa kuma ya nuna laifukan da aka yi duk abin da sojoji za su yi in dai ya kai ga kuma ana cin zarafin mutane ana fyaɗe to zai zamanto ba wanda zai gansu da mutunci honorable sani zoro shine shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar wakilan tarayya shi ma ga abin da yake cewa wannan abin takaici ne wallahi duk rashin gaskiya ne karyata wannan rahoton wannan bincike ne aka yi kuma ga su matan nan sun zo sun faɗi yadda ake ta samun 'ya'ya waɗanda ba daga fuskar aure ba a campus nan na tuntubi mai magana da yawun rundunar sojin ƙasa na najeriya brigadier general texas chuku ta wayar tarho inda ya ce mun domin bai shirya amsa duk wata tambaya da zan yi ba yanzu. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa.